tun da na ji ban shi na bani cewa su ila ko kai ne ko wani muna lafiya alhamdulillah aiki mu gaisa mu gaisa ya aka haka lau eh lafiya lau eh, ga wannan masha Allah ka yi ƙoƙari gaskiya abin za a yi kun wannan kai to eh, ba hmm. Allah ya sa to yaushe zan da kenan nan? wakila sai zuwa jibi idan Allah ya kai mu ka san abin layi ne akwai waɗanda da yawa suke so a basu su je yanzu kaga akwai wanda zai zo in an jima kaɗan dan an yi la'asa ya karɓa zuwa wajen bayan magariba shine lokacin lokacinsa insha Allah zuwa jibi sai in neme ka sai ka zo ka tarba banin kullum banin kullum sun sulau na gode a gaida mutan gida ba da wani matsala ka zuba mai ko a ba ko shi ke eh, na mai sa injin kai to ba matsala yayi kyau ai da ma haka ake in ma dai an samu wani ci gaba zan aika a kirawo ka Salamu alaikum. Salamu alaikum, gina ina ne? Sai su ga daman dawowa. Hmm? Ke yanzu ku san da zuwa ba za ki ce ba sai yi magana sai na ga damar dawo. Don me yasa maka sanin da zuwa ka ajiye ni a gida tuntuni babu abinci? Amma dai kin san neman na fita kuma neman nan kuma abincin nan na jin ka ko. Lala malam dakata, ni yanzu ba na son ka cika da wani surutu mai kasi. Shinkafa ce ta. Shinkafa shinkafa kullum sai ka ce ka ajiye tunkiya a gida. Yanzu kenan ba za ki godiya daga abin da Allah ya baki ci ba? Ba na rufe min baki. Ni za rufe miki baki? Eh. cewa zan yi ba zan na riga na yi latti ina kuma za ka je ban gane ka riga ka yi latti ba wanke wanke kuma kowa zai maka a to wanke wanke yau ba sai ki rage min ba ai tunda ina yi kullum kin ga sai yau sai ki dan rage min wani abu gaskiya ne to wallahi ba inda za ka je daga gidan nan sai ka wanke wanke nan in gaya miki cewa na riga na yi latti kuma ki ce sai na zauna na yi wasu ayyukan gida dan Allah ka wuce mata tafi kai nake jira ya haka ne wai dole sai ka sa na aiki wallahi baki da tausayi Allah baki da tausayi eh mu je ka eh to shi kenan ya bai wai wata mazama dan Allah kai ka gama ita ita kawata kin man daidai saboda idan kika yi suke ke zai mai da ki baiwa amma yanzu kin nuna mace cewa kina da yanci a cikin gidanki <laughs> ne fa abin da na gani kenan kawata saboda maza yanzu idan suka ka na ka sai sun ga sa maka amma idan kuma suka kana da zafi sai sun ga shakkarka gaskiya ne tawon amma ke zafin naki har yayi yawa ai ba haka saboda kai tsaya kallon ruwa gaskiya ne tawa yanzu dai me kika tanadan mu saboda da yin wasa na zo gidanki <laughs> kai ki damu duk abin da kike suna tanadan miki an kai tare to shi kenan ƙawata ina jiran ki ni dai wallahi ina ga maza ko duniya yanzu wani namiji ne zaka je ka same shi a gida yana kwance in ban da kai lalaci duka ya gama cinye ka gaskiya ni kan ka fita ka bar min gida ka tafi neman abu ai ya kamata ki san mamajin ki ne abin da yayi yawa ki zo sai ina fice ki ringa zuwa kina yi min ihu aka to in na fitan ba da abin da zan yi mai ki zan yi haka dai malalacin namiji yake kullum ana gida a kwance na gaya miki a da sauran da kike ga ina hawa sojan hawa nake sojan haya nake ba kuma ni kaɗai nake hawa mu wajen goma muke amfani da wannan dakata malam ni fa ba magana a rage sau nake maka ba kawai ni dai ka tashi ka fita min daga gida ka tafi nema abin da nake nufi kenan kawai bala in kiya ishe ni da zan iya zama ba gwandan fita wajen koma me zai yi ajiye dai akan me da ka dinga zama min a gida ba zan iya alaji ni dai alfarma nake ƙara dan Allah a ya ni zan nemi kuɗin na zan zo a maka kaga haba malam musbaku ya kamata ka san halin da kake ciki ta ya za a yi ta maimaita magana ɗaya sai ka ce cin gwamma kaune kaga idan babu halin da zaka iya biyan wannan gidan ko ka gane ko kawai babu dole ka fito ka ƙara gaba kawai alhaji kai haƙuri zan biya inda da kuɗin nan wallahi ni da tun na biya ka ni da kaina sai in nemo ka in zo gidan in kama wannan in za ka yi zuciya ka yi zuciya ka je ka nema ka daina kwanciya a gida me ya fito da ke me ya ka cikin wannan magana dala ki ki koma gida alhaji kada ka yarda sai ya baka kuɗin usbau ka yi hakuri ka san halin mata sai a hankali musamman a ce baka da shi gane wallahi ina fama da matata saboda Allah dai bai hore mu abin da za a yi musbahu ka je kawai magana wannan kudin hayar duk sanda Allah ya hore maka ka biya ke kuma wallahi baki da mutunci yanzu ke mai fito da ke magana da babu ke a ciki kin fito ne domin ki ƙara tuzarta ni ki sa mutum ya raina ni ko kaga malam ka daina min faɗa saboda ni ba yarka ba ce idan ba hakan na magaba na ga alama ba za ka yi zuciya kamar sauran mazan ba yadda suke biya wa matansu bukatu ni ma ba za ka dinga biya min nawa bukatan ba wai to sata ke son ki ne ko ya ke sanai ba sata ba ko ma menene ka je kai ni dai ka biya min bukata ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke dai kin zame min annoba a gidan nan annoba ni ce annoba to mecece in ba annoba ba Eh in ba annoba mace ta ringa bin mijinta wata rashin tausayi ne sharafa na gama na gama wanke kuma kin daɗa karo su rashin tausayi ne ma don na karo maka wannan dan aiki ne da dan sa shi zaka ce rashin tausayi to na ji, tunda baka son ka saka aiki a gidan ko ka samu yar aiki kaga ka huta ni ba wani aiki da zan dauko kawai zan ci gaba da ba matsala amma da ina ganin muktar bai kamata ka ringa sa damuwa a ranka haka ta yi yawa sai ka zo ka haifar da kanka wani ciwon da mu ma zai zo da ni. to ai dole ne hankali na ya tashi abu ne da ba da da ba ta yi in sada take kuma ba abin daurewan kai shi ne idan na tashi lokacin da na yi yunkurin aiwatar da wani abu wanda zai sa ta dina sai in ji na kasa to a duk da haka ba damuwa ce ta kamata zai ba sai ka dage da addu'a mu ma mu taya ka da addu'a ai da ba haka take ba sai kaga ta canja ba abin da ya karfin Allah haka ne amma amma ka zo ka sa damuwa a ranka ba daidai bane gaskiya ba daidai bane Allah za mu samu sauki bayan sauki Thank you. wace maganar banza kake gaya mini ne kana nufin ka ce mashin din nan aka sace wallahi alhaji kaddara ce ni ma ban san barayi na dauka ba wallahi kaddara kaddara ko to kaddara kan ka fada dan ni ta fada ba babbar kaddara da na sani shine mu kullum mashin na dauka na baka mu kullum mashin zaka kawo min wasu bahu ban san fa ni ma barayi na hadisu ba wallahi to zai san kai ba barawo bane ya ba zan yi tunanin cewa watakila da kai aka haɗa baki aka sai da mashin ɗin ba ga wannan kullum ba da ni za a yi ba babbar kaddara ta fada maka na yadda kaddara ta fada ma amma ba ta fada min ba ka je ka kawo min mukullin mashin dina shine kai abin da nasu tun muna gane juna ni da kai tun kafin mu zo muna zance da karkata kai ka kama mukullin mashin ka fahimce ni na baka nan zuwa wani lokaci ka mu makullin mashin tun kafin mu zo muna zage-zage ana cin mutunci tsakanina da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kwacin da mutuncin manzo Allah السلام عليكم السلام عليكم وعليكم وعليكم ina kwana muktar ban fahimta ba ban gane ba namiji magidanci kamar ka yana share cikin gidansa ina matarka hankali kina fa neman wa kanki aljanna mijinki na aure ke kina kwance a shi ya nemi ki share cikin gida eh lallai Allah ya kama zamani sannu maliya Hajiya ki haƙuri, bala na tashi ne bana jin daɗin jikina. Sace masa ba zan iya yin shara ba, na ce shi ke cin mutu ya na ce masa ya bar kama ya ƙi ya ya yi. Ki haƙuri wallahi ba na jin daɗin jiki na yau. Shi ke da Allah ya sa wuce. Tom, wata ƙirƙin kunsa ne. Gane nan shi ba bari mu tattara. da. sa nake aisha abin da ya shafe ni ya shafe ki ka ga malam dan Allah canja magana wannan maganan kai ta shafa ba abin da ya min zafi amma asha a lamarin nan naki akwai rashin imani ina matsayina na mijinki abin da ya shafe ni kiringa cewa ni ya shafa bai shafe ki ba ka ga malam abin da ya shafe ka kai ya shafa ni kullum addu'a nake Allah ubangiji ya raba mu da masifa akwai mama ya kan life of husband haka dai solo biyo karan yan mata ina solo biya eh Why is it not you? ka shiga ka fito ka bani mu kullum mashin dina shikenan ta faru ta kare sai mu tafiyar mu tsakanin na da su ne yalla bai lokacin da nake kai masa kuɗi ka gare baka nan don haka wannan ma za mu sasanta tunda da kaga ya je ga hukuma hukuma ce za ta iya shiga cikin wannan matsalar ta warware shi yadda ya kamata yanzu fanan gidana ne ka zo ina za ne dan gudu ne a a inda dai kake haya ba dai gidanka ba inda kake haya kuma ka abincin mutunci in ma dai haya nake a daina nake zaune ko ai ba magana cin mutunci bane a yau ka tattara kayan ka kai gaba ina aka san za a same ka mu je a bani na halal ɗina na sa kuɗi na siya nake baka mu je ta a ƙara magana da ka same gida kaga kai babba ne shi yasa ma na ce ne karkashin wani eh ai ni da ke karami ne na yi abin da ya kamata shi ya saka tun da kaga ya je ya sanarwa da hukuma dole ne ka bi dokokin mu ai manya ne ku to ai dole ne ka bi dokoki mu je mu karasa wannan abin tsakanin ni da kai samu kadiyar ko makawuye ne a yau ba zan maka wannan bayani ba mu je can a yi ta ta kare ni ba zan ba bari mu ce da ah, matata wallahi ya shiga ba zai fito ba ai babu wani excuse shige kawai mu tafi gida kana bata mana lokaci ma wannan dogo manyan mutane ne kaga kar ka bari fa jama'a ma mu tara ma jama'a ni ban zo tara ma jama'a ba wallahi ina son dai ai mana sulhu ne tsakani da to yanzu bala ne sulhu nan ba ai sulhu na mu tsakani da kai ne ga ba zai yi ba ba matsala tunda ya kai ga hukuma a ji ai sulhu a wajen mu dan Allah dan Annabi ba matsala ai eh, amfanin hukuma dan Allah dan Annabi mu amfanin hukuma kenan ba sai ba yalla bai me ne rike ni ni ne har ne sai kai ne mai laifin ni ne sai ne mai laifin mu je mu je Allah zaka shige ne ko ba mu shige me ne rike abin da yasa ya sanar da hukuma to ai ba zango da banan gidana ne fa har ka zo gobar gida gidan da kake haya dai ba gidanka ba gidan da kake haya. Ka cin mutunci. Ai tuna maka ne da kake cewa gidanka ne na san gidan da kake haya. Eh inda nake hayar amma dai nan nake zuwa kago. Kaga yanzu kana bata mana lokaci. Jiran mu ake a office. yawa mu je ai mana. wucewa mu. Ba wani abu nake nema ba sulhu nake so ai mana. da su mun diga ne kamar dan fashi. Ba komai. Ai hukuma ce ko aya za ta zuwa Ai ba ni ne saka. Mu je mu je mu je mu ba. Assalamu alaikum. alaikum salam. Ina a ina gajiya ya gida madalla san da dawowa zubai da kawo abinci ko yake mi kawo ka shiga kicin ka dauka mana ba ka ga ina da bakuwa ne gaskiya ba zan yi tashi ba tashi ki je ki kai masa mana mijinki ne fa ha ba rabi dan je shiga kicin je dau abinci wani aiki na san shi ya ji na fi shi kenan a ba komai zan dauka na zo ce kiyar hanya Allah kuma ya wadatar da kai da abin da za ka ciyar da ni ya kai ka lafiya ya kuma damun da kai lafiya kinga bari mu kulli na karin makara kinsa na makara ba matsala ba bayani gashi to ka alfamila ki ni fa da tijen gashi ka zai <laughs> ki kula wanda kan kun ji ba ki ci abinci kudin ce fa da na baya ai ce da ne kar a kwashi gaba da asiri na ba ki kudin kaji yana gode amin amin bye bye salamu alaikum wa alaikum salam me na dawo dan da su ina gajiya da ta an da lafiya lafiya ga rago your favorite ka da hidima to yanzu da fatan an gama abinci da yunwa na shigo gida tun yaushe na gama maka abinci haba to ka min mana abin nan yanzu ka sani za ka yi ka shiga ciki ka shiga wanka kafin ka fito na haɗa maka shi dai in ki gama ba ki ga ki zaro miki a wallahi na gama ce za a ci abinci ka fara kama ruwa wallahi na gama to shikenan ne sa a ji freezer to shikenan cewa fitar kai magana nan ba ta shafe ki ba me ya shafe ki kuma yanzu amma dai ai ya dace ka faɗa min saboda in san halin da kake ciki ko babu abin da ya sani akai ka ba ki manta da abin da kika faɗa min a baya ka ga malam da Allah dan ka samu ma ana tambayan ka ka tsaya kana wani ma mutum wani abu me za a yi ma da auren ka tallaka tallaka wallahi in ban da kaddara ma me zai sa aure ka kai to amma yake sani arziki na Allah ne. kuma riga ne kuma Allah yakan sa wanda ya so ya samu sa wanda ni na gode wa Allah ma wadataccen zuciya ce da ni ai haba ba ki ce fita ba tare saboda bacin rai da mun cikin gidan ya za yi da namiji irin wannan ban da kaddara wallahi ni da zai sauke mamma da na ji daɗi amma ba zai iya ba saboda shi maye ne Asha, ina son ki so na hakika, amma ni matsalacin gani talaka ne, ba ni da ƙarfin da zai iya rike ki. Me yasa kake faɗin irin wannan magana? ni ba kuɗin ka nake so ba kai nake so dan Allah ka daina faɗa min irin wa'annan magana yanzu kina nufin cewa duk ayin da kika same ni zaki iya aure na kuma ki zauna da ni me zai haina ai ni kai nake so ba wani abu na ka shi ka dawo wace irin magana ce wannan na dawo ban dawo ba ina kika ji kaga dan Allah kika tara min jama'a haba kamar ya karin tara miki ba kina a matsayin matata in dawo gida kin rufe gida in tambaye ki kice mu kuma wani karin tara miki jama'a dan dukkan ga da iyaye na sai na sanar da kai kwarai ku haka addinin musulunci ce idan mace za ta bar gidanta ta tafi wani waje ta sanar da mijinta ice cream wani irin magana ne wannan ai na zan samu ice cream ta eh, ina kake samuwa wallahi sai ka samu dole kuma ka ba za ka shigo gidan ne ga to ai baki gaya min wani ba zan so nake ba vanilla ko strawberry Kai kuɗin kudin ba zai kai ba wallahi magana kake? a assalamu alaikum malam to ya ayyuka ya bismillah sakatariya na oh. kamun ruwa yanzu musu zama cin sana'a kake yi ai wannan dai daga ganin ina yi ita ce sana'a da masu kuma idan zazan tambaye ga da sai ce wani taimako kake so ni in yi maka ta bangare na a rayuwarka sai dai akwai wata damuwa da ke ciki san lokaci lokaci na kan kai kuɗi police station sakamakon abin hawan da nake aiki da shi an sace kuma an ci sai na abu na biyu kuma inda zan ɗan na sakamakon a rashin muhalli don wuce ta kai ci gidana su gaskiya wato hajiya ya kamata a ɗauki mataki akan halin da muktar da shi. wato matarsa ta mai da shi kamar wani bawanta ko kuma wani ɗan aikinta gaskiya nura na daɗe da jin irin waɗannan bayanan ana zuwa ana gaya mu kafin ka zo ka gaya mu wato shiru ne kawai ina zuba sarautar allah ido ga iyakar abu amma na ga har yanzu abin ya ƙi ya ƙi cinyewa wato hajiya kin san shi muktar mutum ne mai zurfin ciki ba zai iya zuwa ya same ki ya ce miki ga abin da yake damunsa ba ni ma kuma da nake abokinsa ba komai yake iya gaya min ba amma ina gani da idona don haka ba zai iya bayan da zai da ni ya kamata a ɗau mataki hajiya to tura ta kai bango yanzu da karka damu In sha Allah zan ɗau mataki a kai na san abin da zan yi na gode kwarai da kulawarka Allah ya bar ku zumuncin Allah ya bar mu tare gaba ɗaya Allah ya saka maka da alheri da ka nuna damuwarka akan wannan al'amari na gode dama zan je kasuwa na ce bari biyo in ga miki hakan na gode na ji daɗi Allah ya bada sa'a Allah ya sa tabbas asiri aka yi masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un asiri mana kwarai kuwa matarsa ce kuma temar don a mallake shi sai abin da aka ce masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayo Allah na shiga uku to malam yanzu wani taimako za ka yi wanda za a samu a samu dai a ga cewar an shawo kan al'amarin tunda ka gani ɗana ne ina ji da shi ba zan bar abin ya tafi sakaka ba me za ka yi a kai wannan abu babba ne amma a gurin allah ƙarami ne in allah yadda za mu yadda za mu karya asirin nan karki damu amma akwai abin da za a yi in sha Allah za a ci galaba abin ka taimaka min ba matsala ina zuwa mata da yawa za a shiga wuta wallahi matan aure da yawa za a shiga wuta sunan ana aure ne amma a dinga asirce miji dan ta mallake shi sai yanda ta da shi eh, ko dan ki karbi kuɗi ko dan ki wani abin duniya gaskiya mafi yawan matan auren zamanin nan duk wuta za su wallahi ku roki gafara ubangijin ku wallahi tallahi miji ba abin bauta bane wallahi ba abin azabtarwa bane mijin aure ha kawai ki mallake min dana saboda Allah da annabi ni na san zafin haihuwar dana. ke a sama kika same shi amma ki mai asirin da sayan da kika yi da shi Allah ya mai miki da aniyar ki kanki duk matar ta wa mijinta asiri akan ta azabtar da shi ubangiji Allah ya mai mata da aniyar ta kanta alhamdulillah Allah shine abin godiya Allah na gode Allah na gode maka me kake ta wani alhamdulillah alhamdulillah sai ka kana gida ka kasa dole in gode wanda ya busa min numfashi saboda arziki na riske ni Jibu-jibu kina sabon gida haba ai ba ke ba ko ɗaɗɗan fenti kuma alhamdulillah Allah na gode maka Allah yana karɓan addu'a na duk sallan da nayi sai na mai gida na addu'a Allah ubangiji ya wadata shi da arziki yau mu ya cika wayo Allah na alhamdulillah ya Allah jama'a ku zo ku taya ni murna wato ku in ba kuɗi ba ba mutunci haba mai gidana na kaina me ya kawo wannan maganin kuma ai abin da ya wuce ya riga da ya wuce dan Allah ka daina tuna baya mata da mata mota baba wannan na menene wato idan za ka yi wanka ka raba shi gida uku ka dinga disa a cikin ruwa har zuwa kwana uku kuma duk kullum ka zo ka dinga karɓar rubutu a nan kana sha zuwa kwana bakwai menene amfanin shi mama wato maganin tsari ne ka san kai mai mutane da mai kuma yadda na fahimta an sa ma ido a ka wani zai nuna yana kaunar ka muktar amma kuma ba kaunar ka yake ba kana aikin kasuwanci kana aikin gwamnati kana ji abokai to a ciki wani zai nuna yana kaunar ka wani kuma ba ƙaunar ba ce a ida ne ya nuna maka haka kai yaro ne baka san ta yau ba mu muka san irin wannan wayan to saboda haka abin da na umarce ka zo ka dinga yi haka to ban sharadi guda daya kada ka bari matarka ta sani a ɓoye za ka yi wankan da wannan kuma magana zuwa shan rubutu kar ita ma ta sani to me kawo zancen mata a cikin mahaifiyarka ce ni fa duk duniya ni kaɗai nake so mu san wannan magana ne da kai bai shafe ta ba ciki fa an yi shi ba don a ci tuwo bane kaɗai an yi shi domin a dinga ɓoye wata magana a ciki gaskiya duk yadda ka kai kusanci ga matarka bai kai gani da nutsu na haife ka ba gaskiya to ba na so ka ta san magana Allah ya baka sa'a Allah ya taimaka je ka aiwatar da abin da na ci. alhamdulillah na gode yawa Allah ya maka albarka da wata ille da ran fasa sa'a sa'a da dalila da ce kwai ruwa mun leda babu leda ka sa a jihu ba za ta gani ba ka ta ɗakin ka ka koyi zai iya zubiya ne zai na so alhamdulillah mu Allah godiya Allah ya kara annabi wasila da fari lafi jannati shi kuma na na Allah ba abin da za mu ce masu sai alhamdulillah tunda Allah ya sa jin daɗin mu ta bangaren salatu zai gaskiya ne ba abin da za mu ce ma abokin kamar sai da yi in ce Allah ubangiji ya saka mai da alkhairi sannan kuma ya sa shi a gidan aljanna gaskiya da haka ake samun mutane da talakawa sun yi kaɗan a duniya to haka ne Allah ya yi wa rayuwarsa albarka Allah kuma ya masa tukuici da gidan aljanna amin mai gidana na kaina baran je in kawo maka abinci wato mai gidanki na kanki mata kuɗi Ina tsaye na lillahi an karba mar son ka ji yarinya mai gidanki na kanka ki magana wace wace ciki wace ciki bari ga miki idan kika cika hannu zan tattaka ki yanzu ba da bane yanzu ku san ni kake yi haka an gaya miki who are you ke ne da ke nake na gaisuwa me kike wuni yana can gidan biki Allah ya maka albarka amin ka ci kadan halat muktar ka mun daidai wallahi dama na gaya miki wata rana sai labari yau ga karshen kikin gaida kaga sake ta na sake na sake ba na ja da maganar ma'aikata ai aikin gama ya gama na sake karshen da wa kuma dama kasa ba shi kai ki bar gida an sake ki an ci an sake ka an gama ka ci kadan hada Allah ya maka albarka sai a tattara a koma gidan tsoho a je a koma cin tuwon mai dawa sai ta zuciya kuka tashi an sake ki za ki ce taimake ki waya wallahi na da ma da shan shagale wa kasa duk matar ta samu dama take wulakanta mijinta wallahi ba ta karewa lafiya ba irin cin mutunci da wake mutta da nan ba wallahi ja ina san ji na shi da ma dan bangada ba haka yake ba ki kika ji an ba Allah ya kaki gida mai kyau irin wannan sai kike wasa da damar ki to da kake ba zai kyau ba to dan koma ya miki ki tafi a je a nemo mota a zo a kwace kaya ni ma kike fita ta na shiga uku ah. wayo Allah na na na shiga na wayo Allah ina rayuwa ta wayo السلام عليكم Mun da zuwa wani abu yana bani mamaki. Tun daga ranar da Allah ya kamun canji a rayuwata, ke ma sai naga kin canza gaba ɗaya. Hmm? ne gidana kenan dan Allah ka bar wannan magana in ya riga da ya wuce duk abin da ka ga nayi a baya sharrin shi ɗan Allah wato duk irin abin da kika yi min a baya shi ɗan ne ya sa kika miki Allah almalu fitnatul duniya wato yanzu shi ɗan ya nisance ke ma kin nisance shi Allah hmm? Thank you. gaskiya kawata kin je ki da da da gida idan kika yi hankali kina zaune ki samu wanda ya fi shi komai ma kayya ai e, zaman gidan ya ishe ni tun gidan mu ina da kaina ni nake musu wanka da keke kin dare da rana safe yamma asabar duk akai da kanki wani abu bakin ciki ne ni da kaina ne wajen kwanan mu iya su Salamu alaikum. Oh, a Yawwa, ina lafiya ga Allah ya albarka. Ina gajiya, sun zube da ni a gida, sun sanye da zuwa. Yawwa, Allah sarki kawata a so kina waje ki hankuri dan Allah saboda idan mijina ya dawo ba ne da lokacin kaina lokacin shi kawai nake da shi dan haka dan Allah ki hankuri ki bari sai wani lokacin in kin dawo malam musbahu ya rayuwa ta a gaskiya ba san irin godiyar da zama game da abin da kuma a wannan lokaci sai dai in ce Allah ya ubangiji ya saka ka gida ta amin wato malam musbahu abin da nake so ka gane shi duk dan adam da ka gani a rayuwa a kuma duk inda ya je bai je wannan gurin ba sai dalilin wata sila dole sai da sila tukunna za ka samu kai matattakalar da za ka iya zuwa gurin da ake so ka ba fata dai Allah ya rufe mana asiri a gidana ban san ina da muhimmanci a gurin matata ba sai da Allah ya jiho mun da wani alama wani ladabi da ake min da biyayya da ban san da shi ba to kuma ban da abinka ai ka san ita zuma ai sai da wuta su kuma matan nan ka sani daga yau idan har akwai rufin asiri a hannunka to za ka gane abubuwa da dama idan ka babu to gaskiya zan yi maka da a taɓa sai asibi wato wani abu shi ne Allah ne ya dawo mana da rufin asirin da ke hannu. amma yanzu za ka gane abubuwan da baka taɓa ganewa ba abubuwan da ka manta su abubuwan da baka san su ba yanzu ne za ka tabbata zama za ka san su Allah ya karfa mu nasiri Salamu alaikum. Salamu alaikum. Awata. wai ke ba ka gajiya da hanya ne kullum a hanya ba ta zama zaman gida fati kenan wato fati wani abu da na gani ji shi daɗe na min yawo a rai shi sa na kasa hakuri na san kuma tabbatar da kaɗan ne ko kuma a idona ne gani min haka me kika gani kuma a yadda daga mijinki ya dawo jiya kina ta tarayyarsa sai kuma kamar baki bace yake zuga nake miji na abin da na gudana wannan daban ai in dai kula da miji ne ba ki ga komai ba ai kuma batun batun ne da sake ki ma ki haka ke ba ki da hankali ba ki san daidai ba yarinya ce ke ba ki sani karatu ne ne biya miki kuma sai aka yi sa'a kina da kwakwalwa har da cewa amma fati kin cuce ni ki ban da miji ne da nake so kin cuce ni Fatima Allah ya isa ba zan taba yafe miki ba kin ga abin da nake so da ki ga yau kada ki kara zuwa gidana kada ni ma ki zo ki kashe wannan auren ki fita dan Allah malama ni ga ki zo ki kashe wannan auren akan ni ki fati ni ki aje aje kin kashe naki auren ki ki zo ki ka ji hanyar da fatu dora na akan sai na ji gabona da muci ina ku shawara mai kyau za ta bani ashe kai ne za ta yi ta baro ni ba ita kuma ba haka take ya mijin na ta ba yanzu ita fati da hankalinta ta ɗora ki akan wannan gurguwar shawara to amma yanzu ki banda toshewar basira irin taki ta yaya har wata ƙawa za ta zo ta baki gurguwar shawara ta ce wai ga hanyar da za ki biki mallaki mijinki aini ina ganin babu wata hanya da mace za ta mallaki mijinta face na dabi da biyayya wannan ita ce kawai hanya mafi sauƙi da mace za ta iya mallakar mijinta cikin sauƙi amma ba wannan hanyar da kika ba ba ai na da na sani da kun koyi shawarar fatu ta bani shi yasa ake faɗa muku kusan irin ƙawayen da za ku yi hulɗa da su to ni yanzu wannan abin da zan ce miki a nan sai dai na ce ki yi haƙuri wannan abu da ya faru yi haƙuri Allah isa ya zama darasi a kanki baki ma har wasu wannan sai zama darasi a kai saboda kusan suwa za ku hulɗa da su ne kuma? Sako ne ki ɗan zai karanta sako ne. Baki komai ba Fati. Fati ina son ki amma dole ta sa za rabu da ki. Saboda Zubaida ta gaya min duk abin da ya faru tsakanin ki da ita. Saboda haka kin kai ta kin baro, kin raba ta da mijinta haka kawai ya dora ta akan wata turba ta ba daidai ba shi yasa ni ma na ga babu wata hanya da ya kamata na bi domin na saka mata illa wannan hanya ke ma ki je ki ɗanɗana gidan ki zaman gidan akwai daɗi ko babu ka ba ka gaskiya za ka yi ma haka ya za ka sake ni akan wata ah aisha yanzu akwai wata magana da na muhimmanci da nake son ah, na faɗa miki ina jin ka mai gida na Allah ya sa alkhairi wato kin san shi al'amari na farin ciki da yake zuwa yakan zo ta kowane bangare alhamdulillah ka ce wannan shekarar makka za mu je makka ma tana tafi aisha amma yanzu ba da ita ce abin da zan bayyana miki ba an ce kowa ya tuna bara bai ji daɗin bara ba kuma kin san bahaushe na cewa idan maye ya manta to uwar ɗa ba ta mantawa irin abubuwan da take min a baya ya dace a ce na rabu da ke amma sai na ƙi Allah shi ya halatta saki amma baya so shi sa na haƙura da duk wani abu da za ki zo da shi wato abin tsoron shi ne tun daga lokacin da Allah ya kawo min canji na rayuwa sai na ga ke ma gaba ɗaya kin canja wannan yana nuna min cewar ba fa ni kike so ba kenan abin duniya ne damuwa ki haba mai gidana me ya kawo wa'annan maganganu kin ga duk wannan ba ta so ba ba tare da mun tsaya zance dogo ko bata lokaci ba ina so in faɗa miki ba zan rabu da ke ba amma kuma ba zan zauna da ke kaɗai ba zan ƙara mace sannan ƙara mace sannan ƙara mace sai na su ajiye kiran ki guda uku bayan ke kun zama ku hudu a cikin gidan nan <laughs> mai gidana kenan na san wasa kake yi ko dan Allah mu ci gaba da wani maganin daban kaji ai a ki ma daina kawo magana wani wasa a cikin lamarin shi isa na zaunar da kin ce ki zauna domin ki buɗe kunnen ki nan da watan gobe ina sa rai sabon gidana zai cika da mata guda hudu har ke ke don Allah ka yi na ai ba duka bane balle zaki dana ce aure sai zama tashi hankali har da zaki bata kanki lokaci ka san fa ina son ka dan Allah ka rufe mun eh ba zan taba gane kina suna ba sai na kuma shiga jaraba a nan zan gane kina sona ko ba a je wannan ba jawo da ba gaskiya abin da zai hana ne in fasa Ka zama jin ta ce wannan ba karya ne ba abinda janna ce kai shi ne za ka yi ba ni san ta ba ba ɗauko ruwan da kaina na zama mijinta ce ku yi duba ka zama mijinta ce wannan ba karya ne ba gani duk yadda na so na yi iko da mai gida gidana Yana ɗauko ruwan dafa na kawo gidana Na zama mijinta ce ne aure ban huta ba a zama mijinta ce ba ka da iko a gidanka Wanke da wanke wanken ajiya dare da rana Ina saka ce da zauna aiki bai kare ba Yanzu ma ka fara sannan a sannu zanga sai ka saba Batun wanke wanke da wanke 'yar aiki bazan zan ba girki kala kala za ka kware cikin gidana zan mijinta ce ba ka kuma aikin mata na saba girki na dada na yanzu ba za a gaya min komai ba gani dai gidan dai na wani amma ba zan izini ba abin da kike so shi za a yi korai na mai so ba ka zama mijinta ce sharar falo ɗakuna zan zanzaga ka goge su tv har da firiji don su yi kyawun hanga idan ka gama kuma ga kaya na za ka yi mini guga batirai na mai kake ne ka gani ka fita ido na